sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ranar uku ga watan Agusta ne jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 58 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakar Faransa. Kuma kamar yadda aka saba irin wannan rana, shugaban ƙasa kan yi jawabi ga al'ummar ƙasa. kan halin da ƙasa take ciki matsalolin da ake fuskanta da ci gaban da aka samu da kuma wasu shirye-shiryen gwamnati na ciyar da ƙasa gaba a wannan karo shugaban ƙasa muhammadu yusuf ya taɓo wani batu da ya ce yana matuƙar damunsa wato batun faɗuwar jarabawar ɗaliban makarantu shugaban ya bayyana takaicinsa da matsalar da ya zargi ƙungiyar ɗaliban ƙasa da yawan yajin aikin da ke hana su samun karatun da ya dace. Yau shirin namu zai mai da hankali kan wannan matsala domin ji daga ɓangarori daban-daban kan yadda abin yake. To kafin mu ci gaba, bari mu kawo muku kaɗan daga cikin jawabin da shugaban ƙasa Muhammadu Yusufu ya yi dangane da faɗuwar jarabawar ɗaliban kamar haka. Les résultats des examens du BPC et du BAC qui viennent de se dérouler confirment la faiblesse da notre système éducatif. Sakamakon jarabawar BPC ta shiga makarantun gabar sakandare da BAC ta share fagen shiga jami'a ba su yi kyau ba a bana. Wannan na nuni da cewa tabbas fannin ilimi a kasar nan ya taɓarɓare. Sakamakon ya nuna cewa kashi 40 na ɗalibai suka yi nasara a BPC yayin da a fannin BAC kashi 26. wannan sakamako ne da ko shakka babu ya yi kaɗan ba zan aza laihi ga malaman makaranta ba duk da cewa sun su ba su da isasshen horo babban laihi na ga yawan yajajen aikin ɗalibai a cikin shekarar karatu musamman mugunyar al'adar nan ta bushewa da magabatan ɗalibai ke yi a cikin makarantu don hana sauran ɗalibai karatu ga rashin kammala jadawalin karatun cikin wannan hali dole sai makarantun da ɗaliban su ke da ɗa'a da biyayya ne za su iya samun sakamako mai kyau ga jarabar ƙarshen shekara ɗalibanmu ya kamata su sa a kansu cewa ta hanyar ilimi ne kaɗai za su iya samarwa kansu makoma ta gari abin takaici ne wasu daga cikinsu na jan sauran ɗalibai wajen ƙin karatu da ke zama waci ne da damar da aka basu na samun ilimi don ci gabansu na iyayensu da ma ƙasa baki ɗaya. que certains d'entre eux entraînent les autres à gaspiller l'occasion qui leur est offerte de s'instruire et de se former afin d'être utiles à eux-mêmes et à la société. Shugaban kasar Nijar Muhammadu isufu kenan. Da yake shugaban kasa ya zargi ɗalibai kan wannan matsala da aka samu, mun ji ta bakin Amadu Sani Ibrahim, sakataren kula da karatu na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa. Eh, ƙasa mai jin zayen kasa mai jin ciwon ta da ke da dole ne abin da ya baganta mashi da basu irin ci baya da karatu yake samu a kasan mu ta Nijar lalle kuma aka sanar wannan shi karatun nan shine duka hanya take budewa a samu haske na ci gaba na rayuwar duniya da kere-kere me sai gashi mun kasan mu kullum shi karatun nan makin ya girma ya ci gaba tare da yadda duniya ta ci gaba shi kullum baya yake yi shugaban kasa ya ya yi magana amma ta wani fannin ya zarge mu da cewa duka wannan abin akwai wasu 'yan kungiyar mutane da ke hana su amma haka mu na iya zargin kanmu mu mu ma cikin wannan shakkin da ta yi yawa akwai hannun akwai hannun shani akwai hannun gwamnati shi ba a riba a ci hannun wani na so shugaban kasa a matsayin shi ne shugaban kasa ya je ya gai laihin su sannan ya gai laihin wani gani laihin a matsayin na ɗan lakwal a bisa yaƙi yaƙin mu a kullum na cikin masu a sake ilimin ta yi yaki saboda abin da za a bamu bai kai ilimin da muke nema ba ya kamata wasu yaƙi yaƙin mu samu wani kwanciya hankali mu dawo da maki muna ta wani yaji aiki sosai da zan kiga cewa abin bai kai mu yaji aiki mu kyale su mu kai mu nemo ilimi. sakataren kungiyar ɗaliban ya zargi manyan jami'an gwamnati da taɓarɓarewar harkar ba da ilimi wajen janye 'ya'yansu daga cikin irin waɗannan makarantu na jama'a. shi kuma gwamnati yau amma da isu inda ya ne ne kasa ya san menene shugabanci ya kamata ya ba mu example shi baban mu kasa baban kowa ya kawo dan shi public in yana so dokar mu dari gidan shi ku farma shi amma ya gwada mana shi mai masoyin kasa ne iya son karatu ya kawo dan shi shi gurin duka basu da kirki duka ba adalci cikin su kaɗan kaɗan da cikin su adalci ba a cewa dukkan su tana akwai wanda suke da su dukkan su babu adalci cikin su babu wanda ke dan shi wannan makarantar da suke yashi aiki abinda gani Allah ya taimaka ma an samu wani ɗan in cikin ire-iren iyan su ne wanda aka sace kuɗin ƙasa aka kai wuri suka samu wani ilimin su ne sai ɗan ƙara mata wani abu mai su yan talakawa hakimai tunanin su kenan mutane su ma kansu adalci a ma ƙasa adalci a ma ɗaya adalci ɗa wanda baka haifa ba ma inda ɗan ƙasa ne kamar in kama ƙasa adalci kamar shi adalci kenan kama hanka adalci. Musa Kafi sakataren tsare-tsare na ƙungiyar iyayen yara ta jihar Maradi ya ce wannan laifi na faɗuwar jarabawar tana kan shugaban ƙasa ne kuma ga dalilinsa. ba mu ji daɗi ba ba mu ji daɗi ba amma ya san da sanin shugaban ƙasa lahin shi shi ne uwan ƙasa kuma ilimi in yana son ya ci gaba shi ne da gare ne abin za hito dalilin dalilin komi shi ne ga hannun shi ya ga ministoci abin da suke yi kuma sai kyale su suke yi a suna abubuwa wanda gashi na gyaran makaranta ilimi ya ci gaba amma sai ya kyale sun riga sun mai da abin siyasa yana yi bakin gwargwado amma shi ya yarda eh, eh, mutanen na suka ci karfin shi amma mu mun so uwayen ɗaya uwayen yara ko da yaushe mu shugaban ƙasa da ya dabige mu in Allah ya mu muna kama sai dai mu ji an ce kaza uwayen yara ba a shawarta su komi da ba a shawarta ba ma yanzu wasu abubuwa sai dai mu ji an ce bisa harkar ilimi Nijar an yi kaza an yi kaza amma ba kashin an ce uwayen yara an gayyaci wani to amma ana ganin kamar da ku kungiya ce ya kamata a ce kuna ku kutsa domin ku ku samu incin kanku ko wannan yanci da kanmu muna matsa. a su gani suke kawo in muka matsa wasu kuɗaɗe ne muke so su ba mu mu kuma mun riga mun ɗauki nauyi ne na jama'a za mu kasancewa za mu tattarewa ba su wannan abu ba su san muna matsa ganin cewa yanzu ɗalibai wasu lokutan sai su rinka yajin aiki kuma kamar tun da ɗiyanku ne a ga ba ku iya masa magana yara muna yi bakin gwalgwado yara in muka zo suka gane mu ma bisa hanya suna rasfa mu suna suna rike mu da hannu ake wani lokaci sai a ɗauki wata da watanni ana yajin aiki ko kuma gwamnati ta ki zuba musu kuɗaɗe ba kuma gwamnati magana ba ku hitowa ƙararra ma gwamnati magana to tsaya kashi shi duk wanda ke da magana nan ƙasai bayan shugaban ƙasa yake duk wanda ya zo ya yi magana in dai ba shugaban ƙasa ba ne ya yi ta kayi ta ta ne ana iya cewa kamar kungiyar ta ku kara zuba ne babu ta Gade shugaban kasa dai ba ta da ba ta da yanci amma da shugaban kasa yadda ya ɗauki har yanzu ma yana tattalin ta wato ko ya matso ne kama mu akwai masu kariya akwai akwai wasu tsaka akwai wasu tsakanin ta bakin Musa Kafi sakataren tsare-tsare na kungiyar iyayen yara ta jihar Maradi kenan Muhammad Sadisu Isa darakta a kwalejin Lako da ke maraɗi ya ce lalle akwai laifin gwamnati kan wannan matsala haka ma akwai laifin malamai da iyayen yara da su kansu ɗaliban akwai laifi na gwamnati akwai laifi na ƙungiyar uwayen yara da na su yaran da na uwayensu akwai matsala wajen mushishika su kan kansu to shi gwamnati ya ɗauki mushishika kuma 'yan lakwal bisa wayan shi suke ko ba haka ba kamata ta yi in muka ɗauko bisa biyan mushushukan na 'yan lakwal don saboda yawancinsu 'yan kwantaragi ne to gwamnati yana gwada bambanci wajen biyan ma'aikatan shi na dindindin da 'yan kwantaragin wannan ko ba haka ba to wannan tana kawo wani lokaci su 'yan kwantaragin su zanki zuwa yajin aiki su kuma su sun yawa 'yan kwantaragin in ko suka ta yajin aiki to dole karatun yara ya taɓo Muhammad Sadisu ya ce tun a matakin farko akan samu matsala wajen ɗaukar malaman da ba su ƙware ba. Mun ga wajen ɗaukar su kan kansu mushushuka. Gwamnati yana sa wargi bisa haka nan ba a ɗauki abin da mahimmanci ba. Kaga dai daga tun daga firamarin wannan wajen ɗaukar mushuka akwai matsala. Akwai wanda firaman yawancinsu ba su da nivo don su je su koya ma yara. An yi test na marta an gani ko ba gaskiya ba akwai to tun daga nan ta kamata a gyara tun daga primar in aka zo wajen cag e sakandarin wannan nan ma wajen ɗaukar mushishika akwai matsala saboda yawancinsu ba su zo don su koya lakwal ba sun yi university suna da diplom su saboda gwamnati baya da aikin da zai ba su sai tura su wajen koya lakwal babu wani horo da an ka ba su shi ma wanne yana kawo taɓarɓarewa karatu wajen ɗalibai. To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin bakin namu da sashen Hausa na Radio France International da wakilinmu a Maraɗi Salisu Isa da ya hidimar haɗa wannan shiri da injiniyanmu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.